الله الذي بنعمته تتم الصالحات والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الحمد لله a wannan yammaci mai albarka a wannan lokaci mun saurari dr hamza salisu abubakar allah ya ka masa da alkhairi allah ya ka abin da muka ji allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji allah ya haɗa mu alaƙa karin jamu da karin mana lokaci doktor namu doktor abdullahi muhammad yeso yana nan tare da mu kuma shi ma zai mana taliki da abin da ya sabota sai dai ina tunatarwa cewa lokaci ya tsanta nan ɗazu nake ce masa taliki ba za ka yi kafika takarda da rubutu kafin shi in hau wa bi kullum zai ke kama a kan mumbar da ya don haka malam an yi azumi ko da yake dai an samu mutanen alkhairi sun ɗan kama na abin taɓawa to akwai masallacin akwai masu azumi da yawa wanda haka idan aka ɗan takaita mana sai a koma gida a shakasa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wajiya ta tabbata ga Allah madaukaki ne kowa mai komai wanda ya azurta mu <clears throat> da samun wannan bawan Allah Dr. Hamza wanda ya zo saboda wata larura da ta kawo shi kuma didonar larura aka buƙaci ya zai mana wannan muhadara kuma ya amsa wannan ba ƙaramin wato abin da zai nuna maka himmar masu son karantarwa Allah ya saka masa da alheri. Dr. Hamza ya zo a rufarin shi daga can medical center ko in ce ah, ina yi medical center ne ko? Ah, na can garinsu zuwa na aminu kano kan wata larura da take damun shi kuma <clears throat> ya zo likita ya ba shi wato gobe talata amma irin wannan yanayi ɗalibai suka ce wannan lakta kuma bai ce a'a ba haka dai da wannan abin da ke damun shi ya amsa yayi to muna neman addu'a 'yan uwa <clears throat> Allah ya ba shi lafiya damu da addu'a Allah ya bashi lafiya domin samun lafiyar irin waɗannan bayan Allah samun lafiyar al'umma ne rashin lafiyar su rashin lafiyar al'umma ne domin masu karantar da al'umma rasa su hasara ne marasa ilimi hakanan rasa su hasara ne cikin al'umma to muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah Ubangiji ya sa abin da aka zo nema na lafiya Allah ya baya sannan abin da ya mana na wannan lafiya Allah ya sa a mizani kamar da mala Abubakar ya ce su wani masallacin su ana azumi ai suna ga ko ba a azumi a muka duba ya kamata a tsawaita ba da shi ma ya a takaice ni a cikin abubuwa da ya kawo na alamomin raunin imani akwai namba ta sha biyu da ta sha uku namba ta sha biyu <clears throat> akwai inda ya magana a kan cewa ta'azimul kufar tamjidihim al-ihtifa'u bihim wa rafihim fawqa manzilatihim allati anzalahum Allah ta'ala iyaha wato girmama kafirai da kimanta su da ɗaukar su su wata tsiya ce da ɗaga su matsayin da ma ba su kai matsayin ba da aje su wata kima da daraja wacce Allah bai ba su ba domin Allah yana cewa man yuhinillah wa ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakantar ba ku wanda ya isa kuma ya girmama shi to kafiri kuwa bai da kima bai da daraja a wurin Allah sai ya ba kafircin ya dawo musulunci wanda duk bai yarda da Allah ba ko ya yi imani da Allah bai yi imani da manzo ba ba imani da Qur'ani ba wannan ba shi da kima a wurin Allah to amma yanzu daga cikin alamomin raunin imani shine zaka ga musamman matasan san kashirai a zuciyarsu da kimanta su musamman a cikin tim na kwallo ya haɗa su wani kulob ya haɗa su sai ka ga yadda suke son sa a zuciya ba sa son sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba wa alama ce ta raunin imani kuma tunanin tana ta ƙara ƙarfi a cikin zukatan mu za ka ga mutum musulmi amma yana son kafiri fiye da yadda yake son musulmi shi ya sa ma yake ƙoƙarin koyi da shi shine ne nan ba ta sha uku yace al-musara'atu fihim muhawalatu taqalidihim wa tashabbuhi bihim fi af'alihim wa qawalihim gaugawa dangane da ƙoƙarin koyi da su da yin kamanceceniya da su a ayyukansu da maganganunsu da kansu yanzu ka ɗauka daga shekara ashirin baya zuwa yau abinda matasanmu suke shekara ashirin babu shi daga matashi ya yi aski irin askin da annabi ya tsine ma masu yin shi abin da ake cima alƙazuku a aske rabin kai a bar rabi da irin shigar da ake yi al'aura kusan waje a saka wando ya matse a saka ƙananan kaya a rika tafiya rabin wandon an sake shi rabin duwawu a waje ko a saka wandon duk an fiffige gaban wajen gwiwar an koyayya gashi ake ko haka yake zuwa ne a yage da wani gashi-gashi wanda ko su can kafiran duniya masu mutuncinsu ba su sashi da ina jin ba za ka taɓa ganin obama ko shi yanzu trump da yake kai da irin wannan kayan ba duk wani mai kima da daraja cikin kafiran bai sashi amma yau matasanmu duk wanda ke ganin shigarsu lallai ya san abin akwai ban tsoro akwai birgici musamman 'yan kwanakin nan da wai ake bikin kama karatu ko a university ko a wata tashiri institute in ka ga shigar da matasa suke in ka tsare su a wurin wasu ka gado ba zai ce maka baban shi dai na irin wannan shigar ba balle ko kakan shi ma da bai santa ba shi yanzu matasan mu suke yi kuma koyi ne da kasirai da arna kuma arnan suna jin daɗi shi yasa ka ga ana ta hoto ana turawa ga yaro ya rike yarinya gashi nan yayi aikin banza gashi yana tafiya yana jijjuyawa dai abubuwa na iskanci wanda aka san shi wurin kafirai shi matasan mu suke kuma wai sun kwaikwayo ne daga kafirai na duniya wannan alamomi ne malam ya lissafo mana malam ya yi mana karatun nan a gurguje a gurguje saboda da abin da ke damun shi kuma da kai ya tsananta mana kai ya kuntuta mana da kowace fakara zama zai yi sharhinta to sai mu kai karfe goma sha biyu a nan wurin abu na biyu shine malam ya lissafo mana alamomin raunin imani da sabubban da suke sanya raunin imani din wasu daga cikin malamai sun faɗi ilaji to meye ne mafita ya za a magance wannan raunin imani Allah ka tsare mu da raunin imani ba kaddara wani ya sami yanzu abin da malam ya faɗi sun bayyana suna tare da kai ra za ka shi kenan ba tuba ba mafita malam yana yin faɗin din yana faɗa mana hanyoyin magancewa wasu malaman sun ɗan fitar da su saboda mu ƙara ji a gurguje na farko dai tadabburin ƙur'ani malam ya gaya mana yanzu waya ba ta bari a karanta ƙur'ani muka buɗe makaranta bodin daga cikin doka yaro ba za shi da waya ba in ka ga markabin da ake da yara akwai yaran da aka kawo shi ce ba za a riƙe waya ba kai wace irin makaranta ce wannan shi mamaki ma yake waya ma shi ya ma zai rayu ma ba waya tare da shi kuma ƙarshe ko da aka kai shi yaron nan kun san tansu ne a makarantar waya ce amma allakawa ya gudu bai iya zama ba saboda kafin a kashi makarantar na an kai shi faransa ya je ya yi abubuwan ya gama lalacewa ya dawo ba zai iya rayuwa ba ba waya ba zai iya rayuwa ba ba ya yan zuke-zuke ba zai iya rayuwa ba irin rayuwa da uban shi ke so ya gama lalacewa kuma yanzu so ake shi wannan musibar da yau muke fama da ita nan, matsala ta lalacewa tarbiyya karatun ƙur'ani ya ma yake gagara ya ma yake ya fi ƙarfin 'ya'yan musulmi saboda abin da mala ya faɗi to maganin wannan abin Allah ya jarabto ni da shi shi ne a koma ga ƙur'ani domin Allah ce wani nazilu min al-ƙwar'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatu lil mu'minin muna sassaukarwa inji Allah daga cikin ƙur'ani abin da yake wato waraka da rahama amma ga mu'minai duk wanda ya koma ga ƙur'ani Allah zai gafarta mai ya wanke zuciya shi ka dubi sahabbai mana ba har gumaka san bauta ma ba amma da suka zo suka rike ƙwar'ani ya suka zama suka zama jagorori abu na biyu maganin wanda Allah ya jarabta da wancan raunin imani shine ya rika jin a zuciya shi ba abu mai girma kamar Allah wannan zai sa duk inda yake Allah din yake jin tsoro saboda yana ganin girmansa eh ganin girman Allah in ka ji an ce ma sammai bakwai ƙasai bakwai al'arshi mai girma to sai kuma ka kalli waiwa ya halicce su shi ne Allah to kuma yana ganin ka yana tare da kai yana jin ka yana da iko a kanka duk inda kake wannan sifofi na Allah ka ɗauka sun kewaye ka kaga ba maganar ka zauna ka sami raunin imani na uku shine lazimtar halƙoƙi na ambatan Allah inda ake karatu kamar yanzu wannan na tabbata duk wanda Allah ya azurta da jin wannan lakta yau ya sami wani abu na burin kasa imani al-imanu yazidu bi ɗa'a, wa yanqusu bi ma'asiya da shi ma ya buɗe mana magana ce ta magabata imani yana karuwa da ƙa'a yana kuma raguwa da sabo kai kasan san zuwan ka sauraron lakcin nan menene Ɗa'a ce ga Allah in ka taho da kyakkyawan niyya kana tahowa ana share ma zunubi ana ka lada ana daga daraja har ka zo ka zo ka zauna kana sauraro don Allah mala'iku su aji kafikansu? suna nema maka gafara suna nema maka rahama babu lada anan, ba da abuci to wannan halarta hilakun zikiri inda ake ambatan Allah an sa karatu tsakanin magarba da isha A'a a bayan asuba ka daure ka rika zama kana faɗa da shi kan abin da mana ya gaya mana a ciki sai ka tafi ka ɓata lokaci a majalisa ana ta musu da kai a kan siyasa da kai ba za ka iya gyara ba shugaba ya kaza yan majalisa kaza waye kai ba wannan surutun da za ka yi za ka shekara ɗari kana yi ba zai ka gyara ba wallahi tallahi da tafiya kai ka je ka fara karatu na Allah karatu na zamanin wataƙila sai mu jika a majalisa kamar yadda yau muke jin fantani. Sai ka kawo gyara, amma ka zauna kana ta ihu da surutu ‘yan majalisa sun ci kuɗi a abin da ake biyan su, to magana kacce za ta gyara ɗanwa. Ka tafi ka zauna hilakun zikir inda ake ambatan Allah kuma ka tafi ka shiga karatu na rayuwa don ka shiga ka kawo mu al'umma ka gyara. abu na hudu shi shine yawaita ayyuka na gari suna magance raunin imani ka gama wannan aiki shiga wancan ka ɗaga da ka ƙaddara tun daga asuba kafin hudu alfijir ka tashi ka ɗan yi na filfilinka a takaice in ba ka yi da yawa kana gamawa a kira sallah asuba ka yi takashin fajiri ka yi a yi sallah asuba tare da kai a jami'i ka zauna ka yi zikirin safe ka gama ka tafi ko kai shiri ka tafi neman abincin ka wurin aiki ko kasuwa kila ko kai dan gyangyaɗi in irin su yalla bai ne da tun da su an yi aikin an gama yanzu kawai baccin safi ake samu a yi kaga sai ka sun ka huta wanda zai iya baka dama ka iya kiyamu ta gobe haka haka haka ka ɗauka yawan wannan ayyuka za a yi sadaka ana neman ciro naka abin da Allah ya maka ba ka daina kallon su alhaji ne su za su ni ba ni ba ɗan abin da Allah shirye ka baya azumi ka yi na nafila sannan sadaka ka yi ta ka yi ta nafila kullum inda ake ake alheri kana nan to wannan yana ƙara burin ƙasa imani ya kau da raunin imani Shi shine yawaita ayyukan alheri za a je jana'iza da kai bai da mara lafiya da kai duk aikin alheri kana gaba na biyar shi ne. tanwi'in ibadat ibadoji da kake karka tanwi'i akwai ibada da ake da kuɗi akwai wacce ake da ganganci akwai da ake da harshe to ka tanwi'i kai in ka gaji kai in ka gaji kai wacce babu lokaci balle ya baku misali amma duk suna nan ibadar da take da harshe irin su azkar su karatun qur'ani akwai ta dukiya irin sadaka zakka aikin haji umara akwai ta mai ta jiki na bilbili ka tashi kai mutane ga suna ta faman gudu a kan titi ka je ka ɗiban ka sallar da ka gani ka huta da wani kiba da kitse da wani waye kai ruku'u kai sujada sallah irin ta manzo ka gani ka sama ka wani assignment kan. sai ka ga likita ya huta ce he ka kewaye hotoro ka biyo ta yan san abin nan nan na shida shine alkhawfu min su'il khatima kullun ka rika jin tsoron mummunan cikawa kaga in kana jin tsoron mummunan cikawa kullun kana kare kyalhe dan me mutuwa kwadan ta zo kana kare kyalhe musamman yau mu da aka jarabce mu da mutuwa ta kuja kana tafiya kwatsam a mota sai a ci an kwantsa ma ka tafi ko na tafi duk faga mu nan muna gani yau a yi gobe a yi jiya an yi shekar kullum ga ɗan uwa kwanan na alhaji rabiu ana tare da shi lami lafiya bai kawo ma kai shi mutuwa mu ma ba mu kawo shi. yan uwan shi haka amma yau shi kinan fa ya tafi an gama magana fa haka duk yan uwa da kake yau wani ya mutu wance ta mutu to ka rika kama kanka fatan wato jima kanka tsoron mummuna cikawa jima kanka tsoro shi zai sa duk cikin time ka sawo ka cikin aiki alheri kake ta zo ta same ka kila kana nazila a a ka tafi hanyar masallaci a ka tafi wani aiki neman halalli ne ya yi dai sai ka ga kayi mai husunar Hakima. domin an ce al'ibiratu jin khawati abin la'akari da mai katika dan shi za a tashi ka mai katika kana yi ta gobe kiyama ka wani abin za a tashi Allah ka samu cika da kyau Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa na bakwai alwala wal bara malam ya taɓo shi abin da yau ake ta nema a shayi a cikin rayuwar musulmi duk musulmi so ake kawai ya zama ba ruwan shi da cewa wani musulunci kafirci kirista ya yahudu za a kawai ai dukkan kuhuman dukkan ku human abin ne ko human being ne dukkan ku yan adam ne mutane ne halitta ne ba komai ka daina matsawa ka rika cewa kirista kana abin a'a e ka daina maganar cewa wai wani wai wai maganar kullun kana kyamar ko ka ce arne hiri ka ce wanda ba musulmi ba ba za ka ce arne ba Allah ya ce ku yayar kafiruna a kai karkace kafiruna wanda ba musulmi ba kirista na jina a jina cewa kaji waiwai suna ce mana kafirai to kalmar kafircin za ta koma kansu dama an ce in da ya ce wani kafiri to kalmar za ta dawo kanshi Don me yasa za su rika ce mana kafirai Mun ai kiristoci ne to menene ne ne Allah ya kira su gaba ɗansu akwai kafirin da ya fi wanda zai ci Allah yana da akwai shi kafiri ne haka Allah ya kira su kafirai ne kuma ba abin da suke ba shi aka saukan ma isa alaihissalam ba kiristoci ba abin aka sauka ma musa ba shi suke ba dukkansu musulunci aka yi da shi inna dina inda lahi al-islam to saboda haka duk inda kake dan uwa abin ka musulmi dan uwanka mumini kafiri kaunarka da shi ya zo ya shigo musulunci duk abin da za ka yi ta mai kirashi zuwa musulunci shine kaunarka da shi amma ba wai na kafirci kana son shi ba irin yau yadda muke ta gani da yaranmu har ka ji tambaya za a ɗaura auren aboki na kirista da Allah na ji wai za mu kawo wannan situation ɗin yanzu wai wai za ka ji ɗaura auren shi a coci kaga me ya kai sha'awar ka je ɗaura auren shi so da ƙauna har kana gani a kone relation kai ma yanzu ka iya zuwa coci kenan ba ka san ɗaurin auren nan ibada ne shi yasa kai shi coci to dole sai mun gyara wannan sannan abin na takwas shine ambatan Allah yawaita ambatan Allah bakin kai zama ɗan ya shatab yawan tasbihi wannan alkar da suke nawaye ni zani alkar ɗin da suke yawan tuna maka Allah da lahira subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده وانا عليه بيوتك خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمة سيما يتوي yawaita su kuma su ba سيكا magana سيكا زونا kirga sai ka zauna tana ta kirga ba ya ka تاد karbin wanzo kake ka duba kayan miliyan kaza to ina ruwan wace ka kirga zikiri zikiri mutlaki bai bukata kirga yan uwa zikiri mu kayyadi shi yake bukata ka kirga 33 33 ka cika na 100 da nawa ko 33 33 34 zikirin kwanciya bacci kenan ko irin waɗannan duk zikirin da zaka ji annabi ya ce kirga bai wuce 100 amma zikirin da ya wuce 100 mutilaki ne kai ta kayan ka kawai kana kwanci kana cikin motarka kana tafiya kana ofis kana ina bakinka kai cewa subhanallah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir shine za a dace in mutuwar ta zo sai ka cika da kalmar shahada Allah ya samu cika da ita na tara shine at tawadu kankan da kai suna magance raunin imani ka zama kullum zai ka tuna ne tsarin ka ɗan’uwa uwa ne turabin a kakan mu adam baban mu adam ne shi asa minha khalaqnakum biha nu'idukum wa min minha nukhrijukum daga gare ta aka halice mu Cikinta ta mu koma wata rana cikin da zaci kame na wani da daga kai ko dan kana da kuɗi ko mulki ko ilimi ko waye mutanen nan duka bayan Allah ne kuma dukkan mu nan shekara yi muna cikin sanan duniya na to in kana tawazu'i sai ya rika ƙara maka imani ya kawo maka da raunin imani ba wanda za ka rika daga maka na ƙarshe tunda takaitawa ake shine muhasabatun nafsi mala ya kawo ta a matsayin adamu muhasabatun nafsi rashin yima ne muhasabatun nafsi shine me a riƙa kullum yi makanka abin da mai yake cewa hisabi yi makanka hisabi da kanka hasibu kuma ƙabla an hasabu to kullum daga asuban nan da na ɗauko bayani ɗazu, ka taho kana yi zuwa yanzu ka koma za ka kwanta mai kai sai ka zauna kai rikolin, ka gani na yi kaza daidai alhamdulillah Allah ka sa na yi daidai Allah ya sa Allah na yi dan kai ka bani lada na yi kaza kuskure Allah na tuba ka gafarta man ba zan ƙara ba shi hisabin kai to mu riƙa kanmu wannan gabanin ranar da za a yi mana shi zai taimaka maka inda kai daidai ka gode ma Allah ka tabbata kai inda kai kuskure ka tuba lokacin da tuban zai amfani ajali bai zo makoshi ba rana ba ta hudo daga ina daga mu daga fadarta ba to muna makan mu hisabi sai ka ga mun dace da faɗin Allah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma kaddama kula a nan zan tsaya yan uwa muna ƙara dai addu'a ga wannan majalisi namu da ɗan uwa irin taimakon da suke sanda na zo na ga za a sha ruwa ni na ce to ai an ce mu zo lakta masu azumi da hai su koma daga waje su sha su mun abanmu mai lakta da ba mai azumi ba to sai na ga ashe kamar yadda wala kuka duk ashe duk masallacin azumi suke Allah ya saka muku da Allah ya bada lada wannan babban abin alheri ne muna fata Allah ya da malam gida lafiya kuma ya bashi lafiya ku da kuka zo da mu duk da muka yi wannan majalisi Allah ka sa mana a mizani Allah wannan fuskoki masu albarka Allah ya kara mana imani Allah ya haɗa mu a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma dai bari tambaya ai malam bai ya ko